Techno, what's up? Uh, yeah, I'm authentic, go check my liver. Paradise in my crib, check out baby. Manifest my boy, I'm a dick, yeah. I'm a dick, yeah. Emi lo If you check that back, all I did, yeah. I'm getting paid, yeah. Come and take shit, shama shake, yeah. Eh, why gaskiya ne barakina haka yadda ka dawo wallahi ai muna Lagos ne muna fura ufa a can kuna nan muka kai na zo na bai ga gari ba fa gaskiya ne yanzu irin su kwata na Lagos Port mu muke fura ufa wata rawa da naga kana bala'in yi yanzu ah, ai muna tare su Olamide what Sikris Daniel su wuske amma ka samu duniya mu kaga da ma yanzu muna zaune haka ba abin da muke yi Allah wallahi muna mugun san mu koyi dab amma an rasa dukkan n'an an rasa wanda zai koya mana dab yanzu mu tunda Allah ya ce bakin baraki na ya da daga Lagos ka kawai sai koya mana dab ko ba ka baraki na kuma yawa kuke muna hawa kananun motoci irin su lankuruza lambogini Land Rover me ya hada mu da wani dab dab abba ai mu kananun motoci nike tukawa <laughs> mu da ba a nan kawai KKY what's up? wannan garin anya ba biki ma yake yi ba a Lagos ko kuma ya je da kasar ko ai kana ganin hiwa ni yanda ake dan gwana ne a Lagos kaga wannan sallar ba kaga dan gwana ne a Lagos shi yake ma a Lagos